خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذا كتاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كل ويشمل كل الناس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا kada ka zaci ko la yahsabanna ko la tahsabanna kada ka ɗauka cewa allazina yafrahuna bima atau waɗanda suke murna da abin da suka yi na ɓatar da mutane <coughs> sai suna ɓatar da mutane kuma suna koya cewa su ba ɓatar da mutane suke yi ba yahudawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ce cikin sahih al-bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su abu sai suka ɓoye gaskiya suka fi faɗa masa gaskiya sai suka faɗa masa abin da ba shi ne ba sa'an nan sai suka je suna murna cewa ai sun faɗa masa abin da suke so kuma an ɗauka cewa abinda ake so a sani ɗin kenan suna murna kan haka to shi ne Allah madauki sarki ya saukar da aya suka ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi sababi sababi zai zo a saukar da aya ko sababi zai zo hadisi ya zo da wannan sababin amma lafazin ayar ko nassin ya shafi kowa da kowa tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ana da kasa kada ka taba daukan cewa waɗanda suke murna da abin da suke yi na batar da mutane sa'an nan sai su ɓoye cewa su suna batar da mutane wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a su da ayyuka na alkhairi na kirki da basu aikata ba fala tahsabannahum bimafazatin mafazatin min al'azabi kada ka taba ɗaukan cewa za su tsira daga azabar Allah walahum azabun alim kuma azaba mai radadi mai zafi na gare su Allah zai saka musu azaba mai tsanani sai Allah madaukakin sarki ya ce walillahi mulku samawati wal ardi Allah madaukakin sarki shi ke da mallakan sammai da kasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuma madaukakin sarki mai iko ne akan komai to sa'an sai Allah madawakin sarki ce inna fi khalqis samawati wal ard ai tabbas akwai ayoyi akwai alamomi bayyanannu masu haske da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah da ikon Allah akan komai a cikin halittar sama da kasa <coughs> halittar sama da kasa da abin da ke ciki duk suna tabbatar da cewa da kaɗaitakan Allah madaukakin sarki sa'an nan kuma ba halitta sama da kasa kaɗai ba lafin laili wan nahari da sassabawa da dare da rana suke yi yanzu muna cikin rana zuwa awa ɗaya nan ko awa biyu sai kaga dare ya zo ranan ina ya tafi ina ta tafi rana kuma za ta zo ta bayyana tana nan awa goma sha biyu ko awa takwas ko awa tara da lokacinta ya kai sai ta kuma ta kau a rasa ina ta shiga duk girman rana da kake gani din nan lokacin dare ya kai sai ga ranar babu ita kuma ba wanda ya san inda take kuma ba wanda ya san inda ta shiga sai Allah da ya halicce ta haka dare wannan abubuwa da ke faruwa ba sabani ba canji ba ko yadda Allah ya so haka da a ce Allah da a ce akwai wani Allah tare da Allah madaukakin sarki to da an samu sabani wannan lokacin ana so rana ta fito wajen wannan Allah ya ce shi ma yau dare yake so ya fito wannan Allah na so a yi sanyi wannan ya ce zafi yake so to da an samu sabani kenan to shi ke tabbatar da kaɗaitakan Allah madaukakin sarki kuma kada a bautata ma kowa sai Allah la ayati akwai alamomi ayoyi ayoyi sun kasu kashe biyu ayoyi matuluwa wayanda ake karantawa da mujizozi sa'annan da halittar sama da kasa al'ayatul kauniya wayanda kai da kanka kana gani ka san tabbas wanda ya tsara wannan tsari ɗaya ne kaɗai shi ya tsara wannan tsari Allah ne kwaya ɗaya li'ulil albabi akwai alamomi da ke nuna kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki amma fa ga masu hankali wanda ba shi da hankali ko menene awala ya rauna annahum nuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkaruna yasa ce li'ulil albab liqaumin yatafakkaruna liqaumin yaqiluna sai an samu tunane da hankali shikenan ake sanin abin da ke ciki allazina li'ulil albabi mazuwa hankali sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa su ne waɗannan da allazina waɗanda yazkuruna Allah suke ambatan Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a tsaye suna ambaton Allah a zaune suna ambaton Allah a kwance shingide suna ambaton Allah duk yadda aka yi ma'ana duk kowane lokaci su suna cikin ambaton Allah ne istighfari kalmar shahada da salatin annabi tuna Allah madaukakin sarki Allah na son kaza Allah baya son kaza da addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo baki daya kowane lokaci a tsaye suna yi aka ce cikin sallah ne aka ce salli qa'iman wa in lam tastati fa jalisan wa in lam tastati fa mustalqiyan in sallah ce ma aka ce to ba sa barin sallah ta wuce in kana da lafiya kai sallah a tsaye ka fuskanci gabas in baka da iko kai a zaune in zaman ba zai yiwu ba ai a kishingide ko a kwance duk yadda aka yi kada lokacin sallah ya fita ba a yi sallah ba gwargwadon iko in an ce sallah kenan in kuma an ce a'a ya shafi duk ambaton Allah to shine a tsaye suna ambaton Allah suna tafiya suna ambaton Allah suna zaune suna ambaton Allah suna kwance suna ambaton Allah ma'ana diman abadan da'iman rayuwar cikin ambaton Allah ne wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunane a cikin halittar sama da waɗannan abubuwa da kake gani a ciki Allah madaukin sarki ce la khalqus samawati wal arzi akbaru min khalqin nas akbaru min khalqin nas ma'ana halittar sama da kasa ya fi girma da halittar mutane yana nuna cewa sama da kasa sun fi halittar da ke cikin su kenan haka ce a'a ko kai in za ka yi jakar da za ka sa kaya a ciki to dole jakar tafi kayan girma ba haka bane ba dole jakar tafi kayan girma amma da jakar da abin da aka saka cikin jakar wanne ne ya fi tsada A zarf wal والمظروف ayyuhuma agla. farko dai za a yi jaka ko akwati ko menene na zuba abu sai a yi shafi a kayan girma in ba haka ba ba zai shiga ba to bayan an gama sai a ɗebo abubuwa masu tsada a sa ciki a kulle to da jakar ko akwatin da abin da aka saka ciki wanne ne ya fi tsada wanne ne aka fi so dalili duk sa da ka gama bukatar ka babballe akwatin za ka yi ka jefar kana tattalin wa'annan abubuwa kuma abu mai tsada shi ake masa mazubi a sa a rufe shi yasa halittar sama da kasa da abin da ke ciki duk mallakan Allah ne wa na fi khalqi samawati wal ardi sai su rinka tunanai su kalli sama su kalli dama su kalli hagu su kalli gabas su kalli yamma su kalli komai da komai wannan sama da kake gani ba abin da ya rike ta kuma tana tsaye haka ka zo ka tarar da ita kuma haka za ka zo ka tafi ka barta haka kowa ma ya zo ya tarar da ita haka kowa ma ke tafiya yana ta sa'an nan da zarar lokacin dare yayi ba za ka sani ba kiran shi ake yi turo shi ake yi kunnawa ake yi me ake yi sai ga ya zo in ya zo ina ranar take ta bata sai dai a ce rana ta fadi lokacin dare ya kai kuma lokacin rana ta kai daren shi ya bata shi kenan sai daga rana kiranta aka yi kunna fitila kunnawa aka yi yaya aka yi baka san da ake yi ba to waɗannan abubuwa sai masu tunane masu hankali wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ardi ai fi badi'i sun'ihima wa itqanihima yadda aka kyautata su aka tsara su suna tafiya ba sabani ba ba ba, ikhtilafi tsakanin su sa'an sai su ce rabbana ya ubangijinmu ما خلقت هذا باطلا wannan halitta da aka yi ba da banza aka yi ba farkon cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya tabbatar da cewa sun tabbatar da Allah shi ya halicci wannan abin wannan yana nuna cewa duk wani abin da ka gani akwai wanda ya yi shi da zaran kaga wannan ka sa akwai wanda ya kera shi da zaran kaga wannan ka sa akwai wanda ya kera shi to ba sai ka girma ba ko yaro kankani dan shekara uku ko biyar ya san duk wata sana'a akwai wanda ya san addata duk wani aiki akwai wanda ya yi shi dalili yaro kankani dan shekara biyar yana tafiya sai wani zai bige shi ta baya haka ya zai sai ci gaba da tafiyarsa ya zai sai waiwaya a'a me yake nema in ya waiwaya a ya san ashe wannan aikin ba zai yi ba shi kada akwai wanda ya yi shi ba bane ba dan shekara biyar ko dan shekara menene da menene yana cikin tafiya sai ya ji bayan shi ayi haka sai waiwaya wannan aiki ba zai yi yayi kan shi ba akwai wanda yi shi wane ne bara na gan shi zan iya ramawa ko shekara da gudu zan yi yaro dan kankani shekara uku shekara biyar ya san duk aiki akwai wanda ya yi shi ba haka bane ba to haka shine rabbana ma khalaqta hadha batilan yana waiwayawa ɗan kankani yaron shekara uku shekara biyar da ya ga wanda ya masa sai ya yi mai me zai yi sai ya rama a ashe rayuwa tana da shari'a dan me kada ke ni ba da haƙƙi ba sai na rama mana shari'a kenan dole dole dan adam ya sa akwai shari'a dan me kada ke ni ba da haƙƙi ba sai na rama wa ya ce masa ya rama ma'ana tabi'arsa ta ce masa a'a ai ya da ke ni ba da haƙƙi ba dole rama mana shari'a bata ba shi dama ba kenan shi yasa barani ma na rama yaro kankani na shekara uku shekara biyar ya san da haka balle kai da ka girma shekara talatin arba'in hamsin har tafiya ta yi tafiya to haka tsarin Allah madaukakin sarki yake duk a hankalce ma komai ya san komai kowa ya san kowa ba haka bane ba rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak tsarkaka ta tabbata a gare ka faƙina azaban nari Allah ka kare mu daga azaban wuta rabbana ya ubangijinmu sun nida'un bin rububiyya ya rabbana ay ya khaliqana wa ya raziqana wa ya muhyina wa ya mumitana innaka tabbas kai ubangijinmu man tudkhilin nara duk wanda ka shigar da shi wuta a'azana Allahu minan nar wa min fakad nar faqad akhzaytahu tabbas ka tabar da shi ka kunya ta shi wa ma zalimina min ansar الظالمون المقصود بالظالمين هنا المشركون او الكافرون اي كافري مشركي ba su da mataimaka Allah ba zai taimake su ba Allah ba shi tare da su Allah yana tare da muminai ne inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu rabbana ulul albabi shi su suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana mu sami'ina mun ji munadiyan mai kira yunadi lil imani mun ji mai kira yana kira zuwa imani aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce alkur'ani aka ce duk daya manzo mun ji mai kira yana kira zuwa imani mu yarda da Allah mu ba da gaskiya da Allah da manzannansa da littattafansa da ranar lahira da kaddara yunadi yana kira lil imani ai ilal imani zuwa imani an aminu bi rabbikum ku ba da gaskiya da ubangijinku ku yi imani da ubangijinku na sai muka karbi kiran muka karbi da'awar muka ba da gaskiya muka yi imani saboda haka rabbana ya ubangijinmu saboda haka faghfir lana ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa kaffir anna ka kankare mana sayyi'atina kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrari ka sa mu cika ka kashe mu ka sa mu cika rayuwar mu ka saka mu cikin bayan Allah na gari to masu hankali abinda suke fama kenan ba tara duniya ba ba tara menene ba a'a abinda suke so kamar yadda annabi Yusuf annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya ba shi kyau Allah ya ba shi annabta da manzanci Allah ya shi kaza Allah ya shi kaza da mulki bayan ya yi rayuwarsa karshe abin da yake roko wajen Allah ya zo da kansa ya ce rabbi ya ubangiji na qad ni min mulki tabbas Allah ka bani mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith Allah ka bani manzanci da annabta ka bani sanin fassarar mafarki fatirar samawati wal ard ya mahalicin samai da kasa anta waliyyi fi duniya wal akhira kai kadai kai ne waliyyina kai ne majibincin al'amarina kai ne mataimakina kai ne ke taimakona abinda nake roka yanzu arzikin da nake roka yanzu ba ta zarce ba ba dukiya ba fa ba ka menene da menene ba dan ya ce rabbi kad ataitani min al mulki mulki nayi mulki kuma na san nayi mulki in ba me ya fada kad ataitani min al mulki tabbas ai mulki kenan ba zabe na ƙarya ba ba juyin mulki ba ba da menene da menene ba kowa ya san Yusuf ya yi mulki rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith wa ya taba hada mulki da an manzanci ga kuma sani fassarar mafarki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت fid في wal والآخرة yanzu ba abin da nake bukata arzikin da nake roka wajen Allah madaukakin sarki tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina Allah ka kashe ni ina musulmi ka sa ni cikin bayan Allah na kwarai daga mulki kenan yazo ga abin da ke nema to ina ga wanda ke taki imanin ke bada imanin su karbi mulki su karbi kuɗi eh me makoban su kenan ina matsayin su to duk mai hankali abin da yake fada kenan sai ya ce وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار abin da ke so kenan a kashe mu a hada a saka mu cikin al'abrar mana a saka mu cikin bayan Allah na gari managarta rabbana ya ubangijinmu wa atina ma wa'adtana ala rusulika Allah ka ba mu abin da ka yi muna alkawari akan harshen manzannanka na kyakkyawar sakayya na aljanna na gafara na yafewa na ɗaukaka daraja na duk wani alkhairi ma attana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamati Allah kada ka taɓar da mu kada ka kunyata mu ranar tashin alkiyama innaka bitawkid tabbas Allah madaukakin sarki la tukhliful mi'ad baka saba alkawari to in za ku zo ku cika maganan ku da cewa Allah baya saba alkawari to ina ma nan addu'a rabbana wa atina ma wa atina ala rusulika me yasa kun san Allah baya saba alkawari in yi alkawari zai cika kuma yayi alkawarin kuma zai cika to ina ma nan addu'a rabbana wa atina ma wa atina ala rusulika aka ce ai mujarradin addu'a ma ibada ce addu'a addu'a ibada ka roki ka daga hannu ka roki Allah sawa'an an baka abin da kake so yanzu ko ba baka abin da kake so ba yanzu kayi ibada na ladan ibada ya tabbata saura ka samu abin da kake so ko baka samu abin da kake so ba wannan ba sha'anin ka bane ka kyale ma Allah madaukakin sarki ba dai ka roke shi ba bukatu magana ka ta kare sauran a baka abin da za a baka ko kar a baka an karbi addu'arka a biya maka bukatar ka yanzu ko a bari zuwa wani lokaci wannan ba sha'anin ka bane ka kyale ma Allah madaukakin sarki saboda wani abin da ka roka din in Allah ya baka zai zama sababin halakarka sai Allah ya ki baka sai musamman ya ba da fin alheri wani abin da ka ka roka din yanzu in an baka zai zama maka sababin halaka akwai in lokacin da zai maka amfani sai Allah ya rike wannan abin sai lokaci ya kai sai Allah ya baka to ya maka gata kenan kamar yadda kai da kanka haka kake mu'amala a gidanka a cikin iyalanka da menene da menene dinka kana da ƴaƴa gashi ba gashi muna cikin azumi ba yanzu saura kwanaki nawa za a je sallah ka je ka san wannan takalmi ka san wannan ka wannan kaza abubuwa duk in ba wannan ko dinkawa aka ce aka yi boyewa za ka yi ko sai ka bashi ajiyewa ake sai an ce gobe sallah sai ka ɗauko ka zo ka bashi tun daga farkon da ka sau shi kake tara ma ita kake tara ma za ka yi mai yarka buki saura shekara ɗaya ko shekara biyu ko wata tara ka je a san wannan da an san shi a zo a bata ya ake yi sai a je a ɓoye inda ma ba za ta gani ba yaushe za ta gani sai ranar da zai mata amfani sai a kawo to haka kake tsakaninka da Allah maraukin sarki lokacin da ka roki Allah ya baka abu kaza din nan Allah ya sani cewa wannan abu kaza din in an baka yanzu zai zama sababin halaka gare ta amma Allah ya karbi addu'arka sai Allah ya karbi addu'arka sai ya rike iya ya aje ma wannan abin sai lokacin da abin kafi bukatarsa sai Allah ya kawo maka kaga Allah ya ta kenan ko ko ka roki Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka kaza Allah ya karbi addu'arka amma Allah ya sani ya shaida cewa ranar lahira kana da matsala wannan matsalar za ta halaka ka sai Allah ya karbi addu'arka sai ki baka wannan abin da kake so ya ajiye maka ranar lahira sai ya dauko ya baka wanne ne yafi gata a baka abin da kake so lokacin da kake so ko kuwa Allah ya maka yadda ya ga yafi dacewa Allah ya yi maka yadda ya ga yafi dacewa ne haka annabi Musa da annabi Haruna duka annabawan Allah ne suka yi suka roki Allah suka roki Allah wannan na addu'a wannan na ami wannan na addu'a ko wannan na yi wannan na yi ko wannan na yi wannan na cewa amin annabawa ne annabi Musa na addu'a annabi Haruna na cewa amin ko annabi Musa na addu'a annabi Haruna na addu'a ko duka suna yi ne a lokaci daya saboda tawaridul afkar addu'a suka yi sai Allah madaukakin sarki ce qad ujibat da'watukuma fastaqima tabbas an amshi addu'anku an karbi addu'anku amma yanzu ba lokacin da za ba ku wannan bane ba yanzu za a halakar da fir'auna ba akwai abubuwan da zai yi akwai abubuwan da za su faru akwai abin da ake so kuma sai kun yi akwai hakuri da ake so sai kun yi akwai kad aka ce kad بالتحقيق أجيبت an karbi an amshi da da'awatu kuma addu'anku fasakima daga randa aka karbi addu'ansu zuwa randa aka yi musu abin da suke so shekara arba'in ta ina ka kai ina gani innaka la tukhlifu al-mi'ad rabbana iqra fastajaba lahu fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu saboda rabbana rabbana suke cewa sai aka ce fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ubangijinsu madaukakin sarki mahaliccinsu mai azarta su mai rayar da su mai kashe su sai ya amshi addu'ansu ya ce anni cewa ni la udhi'u amala amilin minkum ba na tozartar da aikin wani a cikin ku kowa ya aikin kirki namiji ne ko mace zai ga sakayya wajen Allah minkum min zakarin aw unsa namiji ne ya aikin kirki Allah zai ba kyakkyawan sakayya mace ce ta yi aikin kirki Allah zai mata kyakkyawan sakayya babu bambanci tsakanin aikin namiji da aikin mace sai kyautatawa sai kyakkyawan niyya ba'dukum min ba'd ai sashin ku daga sashi ne ai dukkan mace da ka ganta namiji ne ya haife ta duk namiji da ka gan shi mace ce ta haife shi ba haka bane ba fallazina hajaru wanda suka yi hijira suka bar gidajensu garuruwansu dukiyarsu wa ukhrizu min diyarihim aka fitar da su gidajensu ɗakunansu kasuwancinsu dukiyarsu saboda ya raya addinin Allah saboda jihadi saboda su je su sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake wa uzu fi sabili aka yi musu izaya aka bata musu aka cutar da su saboda tada yakin tada addinin Allah saboda yada addinin Allah wa qatalu suka yi yaki wa kutilu aka kashe su suka samu shahada Allah ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi zan kankare musu kurakuransu wala udkhilannahum wallahi zan shigar da su jannatin aljanna aljanna masu yawa tajri min tahtiha anharu ruwan koramu ke gudana a karkashin kowace aljanna me ya kawo wannan yace sawaban min indillahi lada ne daga Allah madaukakin sarki wallahu indahu husnu thawab Allah madaukakin sarki shi ke da lada kyakkyawan lada lada mai kyau la yaghurrannaka يَعْجِبَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد تثبيته على ما هو عليه على حد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا أو خطاب لكل أحد Allah madaukin sarki yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa tsarin rayuwa da siyasar rayuwa yana bashi hakuri yana tabbatar yana nuna masa ka tabbata kan abin da kake din nan shine gaskiya kada ka damu da waɗannan suna hawan motoci masu tsada suna gina gidaje masu tsada suna sa riguna masu tsada suna cin abinci masu tsada suna tasarrufi yadda suka ga dama suna yin abin da suka ga dama duk baya nuna cewa sun fika duk baya nuna cewa suke kan gaskiya to sai Allah madaukakin sai ce la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kada ka bari kai kawon kafirai da mushrikai da azzalimai waɗanda ba su samu da addini ba kai kawonsu a doron kasa da yin yadda suke so da cin abin da suke so da hawar abin da suke so da gina irin abin da suke so ya ce kada ya tsone ma idanu kada ya rube ka kada ya yaudare ka mata'un qalilun ai jin daɗi ne kankanin jin daɗi ne jin daɗi ne ɗan kankani summa ma'awahum jahannamu Sa'annan makoman makomansu wutan jahannama a azanallahu min jahannama wa min ahli jahannama wa bi'sal mihad ai shimfida ta munana in ya zama na shimfidar da za a saka mutum a ciki a kanta ita ce jahannama ya ce duk abin da ake yi wannan aya tana nuna mana duk abin da ake yi da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da masu mulki da malamai da wane da menene duk tasarrufin da ake kai kawo abin da ka bincika ka gani duk wayannan abubuwa ana yin su ne akan littafin Allah da sunnar ma'aiki ana aiwatar da su ne akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana aiwatar da su ne akan neman yadda Allah ana aiwatar da su ne akan haka Allah ke so ana aiwatar da su ne akan a gina lahira to in abin da ake da su saboda shi kenan kai ma nema amma in ba haka ba ne duk wannan jin daɗin da kake gani Allah ya ce mata'un qalil to ya Allah madaukakin sarki in mutum ya rayu shekara dubu fa yana wannan jin daɗi Allah ce mata'un qalil mutum nawa ne ya hau mulki ya shekara nawa yana yadda yake so ranar da sauka ta zo ya yake ji duk jin daɗin da ya shekara nawa ya manta yanzu bakin cikin sauka ɗin shine abin da ke gaban shi shi yasa ba zai taba yadda ba kuma sai ya koma yana so sai ya koma shi yasa Allah ce mata'un qalil saboda duk jin daɗin da za ka yi a duniya akwai wata mas'ala da take gurbata maka jin daɗin kana kan kujerar mulki kana kan karagar mulki kana yadda kake so ga kuɗi kana kwanci sai kai tunanai wai wata rana za ka mutu kamar wannan mulki duka wannan ya dagula ma duk jin daɗin wata rana kuma mai yiwuwa Allah ya kwace sa ko sa ka koma talaka ko a kore ka kasar sai ya dagula maka duk jin daɗin da kake yi ai wata rana da gani da ni da mulkin za mu zo duk ba ma nan to duk sai ya dagula maka amma jin daɗi lahira fa shine ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira haka Allah ce wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira haliyahum siyabu sundusin wa istabarakin wa hullu asawira min fiddati shaka ce me wasaqahum rabbuhum sharabat tahura abinda ake bukata kenan wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah madauki sarki ce na'iman wata ni'ima mai girma wa mulkan da mulki kabira har abada kana ciki kenan duk wanda ya shiga cikin aljanna karshen mulki ka gani da jin daɗi don Allah ce lahum fiha ma yasha'una to amma abin da ake bukata sadakin da zaka bayar ko ko tumanin da zaka bayar ko ko abin shine kai kokari ka tsaya inda shari'a ta tsayar da kai a cikin duniya duk hakuri da za ka yi iyakacin rayuwarka shekara ɗari shekara ɗari da hamsin ka gama da wannan hakuri ɗin wannan na jin daɗi wannan yana kaza da kaza da kaza kana zuwa wajen Allah daga ran da mutum ya mutu to tun daga ran a cikin kabari ya kama jin ya kama ganin alkhairi albarka abubuwan da yake na a cikin duniya har a waye gari ranar tashin alkiyama kuma ya ce zai shiga aljanna shine sai Allah madaukakin sarki ce inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Haka za ya kulul kafiru. allazi ya tawassa'a a yanzu a ki yi duniya. Yabani ma ya shau Wayal basu ma ya sha'o. Wayi Akulu ma ya shau Waye ta ya sarrafu ya sha'o? Hahuwal yau ma ya Kulu ya laifeni kun tutura Dama kai ne ka ɗauke shi wani abu. A laifata Dama kai ne ka ɗauke shi. Bature na da hankali, yana da ƙarfi, yana da kaza, a'ida kaza. Dalili. da kansu za su zo su tabbatar da cewa kai ne mai hankali a shi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum makhazanatuha alam yatikum nazir me kawo ku nan duk wanda aka aiko mishi manzo ai ba matsayin shi bane nan ya bi manzo kuma ya shiga aljanna qalu bala qad ja'ana qalu alam yatikum nazir manzo bai zo muku bane muhammadu ibn abdullah bai zo muku bane qalu bala sai ce eh qad ja'ana nazir فكذبنا wa qulna ma nazzala Allah min shay'in sai a ce in antum illa fi dalalin kabir da kansu za su budi bakin su a cikin wutar su wa qalu sai su law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir sannan ce innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirun wa ajrun kabir ma'ana yau za su tabbatar da kakakka da take tsohuwa ce ba abin da ta sani sai dai ta ji kiran sallah ta amsa ta je ta yi Allahu akbar shekara ɗari tana wannan shekara tamanin ta je ta hadu da Allah Allah ya sa ta aljanna wannan kan shi ya waye ya mallaki duniya amma bai san me yasa Allah ya halicce shi ba zai zo ranar lahira ya ce law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa atarafu bi dhanbihim wa suhkan li ashabis sa'ir shi yasa abin da ake nema gare ka shine Allah ya halice ka ya aiko ba wanda ya fika wanda ya fika din nan ya zo rayuwarsa baki daya saboda kai ya tsirar da kai da wahala ya tsirar da kai daga wutan jahannama ya kwato ka hannun shaidan inda rayuwarsa duk ta kare kenan har ya koma ga ubangijin Allah madaukakin sarki to sa'an nan sai kai ka zo ka take abin da ya kawo maka din nan ka ce ga duniya ta bude in za ka yi siyasa ka ce siyasa ka ba ruwanta da addini in za ka yi kasuwanci kasuwanci ka ba ruwan shi da addini in za ka yi mulki mulkin ka ba ruwan shi da addini komai za zai ba ruwanka da addini to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahalar da yazo yayi maka fa ina matsayin wannan abin da yayi gatan da yazo yayi maka ya kwato ya kwato ka hannun shaydan fa ina amfanin wannan duk ka sa kafa ka take to wallahi mutum sai yayi nadama sai ya ciza sa ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye lakin allazina taqaw rabbahum to amma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatun tajiri min tahtiha al-anhar suna da aljannatakai aljannauni aljanna aljanna masu ɗimbin yawa tun ko kusan sati kenan kullum Allah na cewa aljanna aljanna daga kamar Allah Bada, Allah madaukakin sarki kamar ya san halin da muke ciki cikin Kano kenan yanzu kenan ku in kana da matanka gwa ɗaya ko biyu ko sa'an nan kana da gidanka ko ɗaki nawa ne kai sarki ne har aka waye gari kana da mace ba ka da ɗaki ba ka da gida mazauni to ka zama ɗan haya kenan kullum fargaba kake yi kullum tashin hankali kake yi kullum ba ka cikin kwanciyar hankali a ce ga ka cikin aljanna karkashin aljanna ɗin nan koramu ke gudana na zuma na madara na menene da menene baki ɗaya ashe sai ka zage dansi ka nemi wancan ɗin nan ga sadakin samun wancan ɗin Shi ne bin Allah in ka bi Allah shi kenan sha Allah za ka samu kanka a cikin wannan hali amma in ba haka ba ya fi ka jin dadi duniya kuma ya je ya fi ka jin dadi lafira ina ka kwana kenan ina ka tashi nuzulan min indillahi nuzul ma yu'addu lidhayf nuzulan ai gara kenan da ake sauke ake ajiye ma bako indallahi wa ma inda Allah khairul lil abrar da ke wajen Allah ya fi alkhairi ya fi ɗaukaka ya fi nagarta ya fi albarka ga bayan Allah na gari وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب wa inna min kitabi tabbas a cikin ahalil kitabi yahudu da nasara laman yu'minu billahi akwai wanda ya yi imani da Allah wa ma ilaikum da abin da aka saukar maku alkur'ani kenan wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar masu attaura kenan yahudawa ne linjila kenan in nasara ne khashi'ina lillahi suna masu tsoron Allah maɗaukakin sarki la yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila ba sa musanyo tamani kaɗan su tozartar da ayoyin Allah madaukakin sarki kamar Abdullahi bin Salami kenan a cikin Yahudawa kamar Najashi kenan a cikin Nasara a cikin Nasara Abdullahi bin Salam ya yarda da Attaura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karbi musulunci kaga ya hada guda biyu kenan sa'an nan kuma na najashi sarkin habasha ba na nasare ne ya yadda da annabi isa da linjila da aka je aka kai masa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karba har da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kai masa sallah salatul ghaibi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa musanyo timni kankani su karba su tozartar da su watsar da ayoyin Allah madaukakin sarki ula'ika waɗannan da suka yi haka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu mai yawa wajen ubangijinsu inna Allaha sari'ul hisab Allah madaukin sarki mai saurin hisabi ne ranar lahira duk halitta baki ɗaya tun daga farko har karshe in Allah aka zo aka waye gari farfajiyar alkiyama lokaci kadan Allah ya gama hisabi dan ba abu ne da za a bincike ina suke ba komai yana nan kafin ka ce karamin lokurarren lokaci an gama hisabi wa'anda za su aljanna sun tafi ja'alana Allahu minhum wa'anda za su wuta sun tafi a'azana Allahu minan nari wa min ahlin nar inna Allah sari'ul hisab to sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda suka yi imani in kai imani da kai ake magana in kin yi imani da ke ake magana in ya yi imani da shi ake magana in ta yi imani da ita ake magana in mun yi imani mu duka to da mu ake magana ya ayyuhal ladzina amanu isbiru ku yi hakuri sabiru in aka ce isbiru ku yi hakuri sabiru kuma fa ne ku yi mai eh isbiru ku yi hakuri wasabiru almufa'ala ma takunu illa baina sunaili jahidu ku yi mana isbiru kuyi yi wasabiru kuyi jayayya da kafirai wurin hakuri duk inda suka kai da hakuri ku ribanya ku fi su sabiru alkuffara duk hakurin da suka yi ku wanda ya fi shi ma'ana kuyi jayayya da su a wajen yin hakuri ɗin. duk hakurin da za su yi kai ma ka yi in kai sun shiga soja su ma hakuri suke yi duk wahalar da ake bayarwa su ma hakuri suke yi har zo zama su samu girma kai ma ka yi hakuri kai ma ka jajirce kai ma ka yi sama da yadda suka yi saboda kai ma wata rana kai ma ka dare kan wannan kujeran sai ka taimaka ma yan uwanka isbiru ku yi hakuri wasabiru ku yi jayayya da kafarai a wajen yin hakuri ku ninka sama da yadda suka yi an fahimta to ai al'amarin kaza da kaza ne sai a je ya shiga aikin duk waɗanda aka sa aikin soja gudu suke yi suwa ke saura a ciki kafirai ke saura a cikin aikin soja su yi hakuri da wahalar da menene wata rana ce su zo su waye gari zama shine zama shine shugabanka baka da yadda zaka yi ai abin ne ba yadda za a yi sai a ce sai an kalli al'auran mutum sai a ce arne ne za ka kawo wai cikin tirenin din kenan opening ma bude bakinka kana bude baki to ya tofa bakinka to bahaushe shi ga sai ga shi ba zai iya ba sai ga shi ya gudu to shikenan ka gudu ka tafi wani ya zo arne shi ya iya ya hakuri gobe ya zo shi ne sama da kai kuma baka da yadda za ka yi aka ce isbiru wa sabiru sannan kuma aka ce me warabitu ku daure abin hawan ku je ku kakka ku tsatsaya inda duk za a shigo ma musulmai shine mana ku jajirce ku dage wajen jihadi a je gamborin gala a aika musulmai gamborin gala a aika musulmai bodan chad inda ake shigowa da makamai a zo a cutar da musulmai a aika musulmai a lagos su je suna su sa ido ko ina duk abin da ya zo a tabbatar da babu makamai a ciki a tabbatar da an fada ma federal government a tabbatar da an nuna ma masu masu hukunci ma waɗanda ke shigowa da warabitu ku je ku tsaya nan ku yi hakuri da zafin rana da ruwa da sanyi da menene kuma ku yi hakuri jihadi kenan kuke yi saboda za ku hana shigowa da makamai dan in an shigo da makamai za a zo a cutar da ku a cutar da yan uwanku a hana kasa zama lafiya duk abinda hukuma za ta dauka ta gyara kasa kullun gyare abinda za a dauka a gyara kasa kasa ta samu ci gaba da daukaka kullun sai an je ai tashi hankali nan ai kone kone nan an kakashe mutane nan sai a je kuma ana gyara wannan gobe kuma aka yaushe kasa za ta samu daukaka isbiru ku yi hakuri wasabiru ku fi arna hakuri wa rabitu ku yi hakuri cikin jihadi da'iman sa'an nan kuma aka ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin duk halin da kuke ciki aikin soja kake ittaqillaha aikin dan sanda kake ittaqillaha siyasa kake ittaqillaha dan kasuwa ne ittaqillaha mai mulki ne kai ittaqillaha duk mulkin da kai ba za ka yi kamar annabi Yusuf ba ko wane ne kai annabi yusuf ya fi ka kyau aka ce annabi yusuf manzo Allah ce yana shiga kaza sai ga annabi yusuf qad utiya nisful jamal ma'ana kyau da Allah halici kyau rabi aka ba annabi yusuf rabin kyau aka ba annabi yusuf dinda mata kansu yaya suka yi ka annabi yusuf amma ta da kisan annabi yusuf ne matan sarkin masar ba ya aka yi ta bi shi tana neman kaza ya kauce da guje ya yi menene da menene sai kawayenta suna yi mata ba'a suna yi mata izgilanci imra'atul azizi turawu fataha an nafsihi imra'atul azizi mata uguwa kawayenta ana yi mata mita ana yi mata ba'a ana mata menene da menene sai ta ce sai ta shirya musu makirci ta ce to ai gobe ko rana kaza ko a zo a yi ni mana mu zo a zo mana mu zauna a yi ni a ci abinci a yi menene da menene ba su abin da ta shirya ba ko sun sa abin da ta shirya sai aka zo kowa ta zo ta ɗauki mayafinta ta aje wanda ta ɗauki mayafinta ta aje wanda kowa shi ke ba an hadu ba sai ta ce to ai za a zauna dole ne ga tumatiri ga tattasai ga kubewa ga kabewa ga menene ai sai za mu zauna ne har zuwa yunwa sai ta kashe mu ba za a yi sai aka ba kowa wa'at sai ta ba kowa wuka keki ki yanka wannan kaza keki ki yanka wannan kaza keki ki yanka wannan kaza ba mata bane suka taru ba ai za mu zo mu yi abinci ne mu ci sai da suka shagala sai ta je ta shirya annabi yusuf ta ce yusuf lokacin sunan shi yusuf kenan ko ko annabi yusuf ne yusuf ta ce ka gil ka ratsa gaban su ka wuce kawai kanka ce uffan kawai kai tafiyar da yazo ya ratsa faran ma ra'ainahu akbarna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashar in haza illa malakul karim qalat fa zalikul ladhi lumtunni fihi wa laqad rawatu an nafsi wa innahu kaza kaza kaza dai ratsa wannan sai ta saki baki tun tana yanka kabewa har ta zo tana yanka yatsa hannunta ba sani ba wanda da ta ganshi tana yanka tumatiri har tana yanka hannunta sani ba tare da shi ai bi ku ana bi ku to annabi yusuf kenan kowa ya san tarihin shi Allah ya bashi rabin kyau Allah ya bashi manzanci annabi yusuf ba manzo bane manzo ne wala kad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula ba dalili ba da cewa rasuli ba manzo bane Allah ba shi manzanci ya ba shi mulki ya ba shi kyau ya ba shi da menene da menene baki daya amma duk da shi zai ce rabbi ataita ataitani min mulki har zuwa karshen abin da muka faɗa yasa sarautar me kake nunawa mulkin me kake nunawa in kai dan siyasa ne shine azizu shine sarki ya zo ya zama sarki ya zama ba abin da ba a yi ba ya zo ya zama abin da ya zamo a jefa shi eh, rijiya a je a sayar da shi a je a yi mai dai sai da aka yi karshe zai zama abin da ba a so ya zama ya zo ya zama to shi yasa me menene zai ɗauke hankalinka har ya sa ka manta da bautata wa Allah madaukakin sarki me zai sa wattaqullaha la'allakum tuflihuna la'allahuna littahqiq ku ji tsoron Allah ai lituflihu dan ku tsira don ku samu tsira wajen Allah madaukakin sarki in siyasa kake yi ittaqillaha fi siyasatika in kasuwanci ne ittaqillaha fi tijaratika in mulki ne ittaqillaha fi mulkika in malanta ne ittaqillaha fi ilmika menene jagoranci ne ittaqillaha fi siyaratika ko menene aka ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah a ciki in ka saka tsoron Allah a ciki to siyasa ka za ta yi albarka kasuwanci ka zai albarka mulkin ka zai albarka menene ka zai albarka in kyau ne da ke ittaqillaha ki ji tsoron Allah a cikin kyanki sai Allah ya kara miki albarka in harshe ne Allah ya baka kana iya magana ana shauraron ka ko alkalami in kai rubutu sai kwaye to ka ji tsoron Allah a ciki duk halin da muke ciki a ji tsoron Allah a ciki to duk sa'an da aka ce maka ka ji tsoron Allah kada ka saci dukiyar mutane ka ji tsoron Allah kar ka nemi matan wane ma'ana an takura maka kenan eh yadda aka ce ka ji tsoron Allah kar ka saci kuɗin mutane duk mutane an ce musu ji tsoron Allah kar su saci dukiyarka gata aka yi maka ko takura ma aka yi kai kada aka ce kar ka saci dukiyarsu kada ka nemi matarsa ma'ana dukkan al'umma kuma an ce kada su nemi matarka gata aka yi maka ko takura maka aka yi gata aka yi maka to shi yasa fattakullaha wattakullaha لعلكم تفلحون هذا آخر سورة آل عمران فإلى سورة النساء إن شاء الله سبحانه وتعالى اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون بسم الله الرحمن الرحيم يا wannan sura sunanta suratun nisa'i haka Allah haka aka ambace ta suratun nisa'i kuma madaniya ce an aka ce sura makkiya mana an saukar da ita a lokacin su manzon Allah suna makka madaniya lokacin sallallahu alaihi wasallama an saukar da ita bayan hijira shine ake cewa sura madaniya aw makkiya yushe suka ce wannan madaniya ce wa'in suka ce sai wa'in su ayoyi ko menene dai ma madaniya aka tafi akan sai wannan sura kenan ko to sai aka ce suratul nisa'i sai aka ce ai larabawa suna girmama mace alqur'ani ma ya ce suratul nisa'i larabawa cikin irabi suna nunun niswa suna da ta'ut suna da menene da menene ma'ana komai mace ita ma ta isa a sa ta cikin lissafi ta isa a jinjina mata ita ma ita ce rabin halitta ɗin baki ɗaya to amma duk inda za a yi ma mace gata a ce ta isa a ce kaza da kaza da mace da namiji wanne ne farko wa aka fara yi a ina aka fitar da mace a jikin namiji sai da aka halicci namiji ya rayu lokaci kaza sa'an nan aka ga jin daɗin rayuwa baya cika sai da mace sai Allah madauki sarki ya zaro wani tsoka a cikin kashin hakarkari a waza hakarkarin annabi Adamu sai ya halicci na na ta zamo matarsa sai Allah madauki sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ai ij'alu bainakum wa bayna azabi rabbikum wikaya ku min azabillahi ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku duk abinda da kake jin tsoron shi gudun shi kake yi nesa kuke yi amma Allah duk sa'an da ka ji tsoron shi duk sa'an da ka fi kusanci da shi ka fi samun ɗaukaka ka fi samun albarka ka fi samun kaza ka fi samun kaza duk abin da aka ce ka yi ma Allah alkhairin shi fa kanka yake dawowa dan adam in kana da bawa duk wahalan bawan kai ke mora shi yana wahala amma Allah madaukakin sarki baya bukatar koman ka duk abin da kai kanka yake komawa to me zai baka ya kuma ittaqu rabbakum allazi khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai daya annabi adam duk dan adam da ka gani tun daga farkon duniya har karshe dan adam namiji da mace fari da baki da ja duk daga mutum ɗaya ne annabi adam sa'an nan allah madawakin sarki ya cire wani wata tsoka a cikin jikinsa a karkarinsa sai halittu da a awa'u sai sa ta zamo matarsa saboda me saboda rayuwa ta tafi daidai wannan matar taka daga jikinka aka cire ta sai sa zaka tausaya mata zaka so ta zaka mutunta ta zaka saba da ita zaka ji daɗin rayuwa da ita ke din nan matarsa daga jikin shi aka cire ki zaki girmama shi zaki mutunta shi zaki so shi zaki ji daɗin rayuwa da shi za a samu fahimtar juna to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waja wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu fastawsu bin nisa'i khaira istawsu bin nisa'i khaira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana wasiya a yi ma mata alheri, a mutunta su a girmama su saboda me mace an halicce ta ne daga kashin kashin hakarkari ko waza. aka ce tun da kake ka taba ganin kashin hakarkari me ke ya yake karkace yake in ka ce za ka mika shi sai kai mai sai ya karye manzo Allah ce to duk mace haka za ka same ka duk sa'an da ta yi daraja da ɗaukaka duk sa'an da kwaran yake karkata yake da yawa ya ce inistamta'ata biha istamta'ata biha wa fiha awaj awaj manzo Allah ce za ka ji daɗin mace za ka yi rayuwa da ita ka more ta ka ji daɗi ita za ka ji daɗi da ita tana nan da wannan ɗabi'an da ka ta da shi in ka ce sai ta mike maka ɗari bisa ɗari to sai wannan ƙashin a wazan kare sai ya kare to ya ne karyewar shi manzo Allah ce talaquha in ka ce ba za ka yi hakuri da yadda take yi ba da wautarta da menene da menene da abubuwa da abubuwa eh Allah ce ai ba yadda za a yi a zauna tare ba yadda za a yi ka more ta in ka yi hakuri da halin da take ciki sai ka more ta tana nan yadda take sa'an nan kuma cewa da ake yi in kai hakuri da wautanta za ka ce ma wawu ya ce wautance in aka ce uwarka ita ba mace bace ba kalmar wauta za ka yi ka ɗora ta kan uwarka sai dai akan matanka to abubuwan da ake tafiya kenan sai shi yasa aka kasa fahimtar juna min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga wannan nafsul wahida to wannan kalma da take da a cikin zilalil qur'an akwai inda Sayyid kutub ya ce ai babu nassin da ke nuna cewa na na hawa'u daga annabi Adamu aka halice ta wata rana sai na rubuta takad na rubuta wannan nassin na je na samu sheikh um, muhammad al-amin shinkiti Allah ji kansa da gafara nace ga abinda da kutub ya faɗa sai ce a'a ai littafin akan samu kura akan samu irin waɗannan kuskure a ciki amma a magana da take gaskiya shine na hawa'u daga annabi adam aka halicce ta shikenan sai na tashi da dauki to daga baya da aka zo sa abu ga zilalul qur'ani sai aka canza wancan maganan aka gyara ya dace da aqidar ahli sunna wal jamaa an fahimta wannan maganan kusan shekara 40 ke na rubuta a cikin takarda na je na tambayi Sheikh Muhammad Lamin Shakiti saboda a cikin Alkur'ani Allah ya hore masa yana da tafsiri adwa'ul bayan fi izahil qur'ani bil qur'ani haka muke zama cikin darasinsa cikin azumi yana tafsiri yana zaune ne ba littafi hannunsa ba zai taba rika littafi ba kana karanta almajiri na zaune yana karanta aya ya kama magana kenan ya kama magana na cewa yo dukkan mu sai da wayo wannan in san mu ne yake kuma daga Mauritania yake je can sai ji muka ce wannan Najeriya ne ko Ghana sai malami ya karya ce yana kallon lauhil mahfuz don a tara kudi a kawo masa wa khalaqa min hazawjaha daga rai ɗaya aka halici kowa sa'an nan cikin rai ɗayan aka cire matarsa to daga shi da matar shine wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa daga shi aka cikin shi aka zari wata tsoka aka halicci matarsa to tun daga ran da aka halitta masa matarsa ta zamo matarsa to shi kenan kuma sai sababin yaɗon halitta kenan yau an haifi ɗa gobe an haifi ɗa yau an haifi ɗa gobe an haifi ɗa haka su ma suka tashi su ma suka hayyafa su ma suka tashi su ma suka hayyafa su ma suka tashi su ma suka hayyafa har zuwa yau har a da kasa an fahimta shi an halicce shi ne ba ba ba mace ita haka Allah ya halicce shi ba mace ba miji ita kuma an halicce ta ba uwa sai uba ba haka bane ba haka annabi isa kuma fa aka halicce shi daga uwa ba me ba uba abinda yadda Allah dauki sarki ga dama kenan to bayan wa'annan da Allah ya nuna isa da kamala to sauran dan adam duk da sababi ake haihuwa sai namiji ya hadu da mace sai sun sadu da juna sa'annan a ɗauki ciki sa'annan a haifi ɗa ko ɗaya kan tsarin da manzo Allah ya faɗa to daga waɗannan rai guda biyu annabi Adamu da na hawa'u duk ɗan adam ka gani namiji da mace fari da baki haka yake rijalan kasiran wani sa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da ake rokonku ake muku magiya da shi don Allah a bani kaza don Allah a yi min kaza don Allah kar ai kaza don Allah kar ai kaza ku ji tsoron Allah da ake yi muku magiya da shi ake roko da shi wal arhama kuma ku ji tsoron Allah kada ku yanke zumunci a kiyaye zumunci inna Allah kana alaikum raqiba tabbas Allah madaukakin sarki yana kiyaye da ku yana kallon ku yana kallon abin da kuke ciki yana duk yana sane da duk abin da kuke ciki to wayannan ayoyin guda aya kenan guda daya na suratul nisa'i to da'ima sai ana samun cene na ce tsakanin namiji da mace namiji ya ce mace bata isa ba mace ta ce ita ma ta isa ta yi ta zamo kamar nan to ai duk inda aka je aka zo ce mace kaman maza kaman me kaman maza mana isa ɗin kuta jaramtan akwai inda yake asali wani in yayi yayi kama da wani ne ina ne asalin eh za ka ai duk rayuwar duniya da bahaushe da bayarbe da bature da Bilarabin duk sa'an da aka ce mace ta yi kama da namiji akwai mai duk sa'an aka ce namiji kamar mace akwai me akwai rauni ba haka bane ba ma'ana tabi'an halittar ta rarraba a wajen bin Allah duk ɗaya suke duk ɗaya suke kowa in yi aikin lada Allah zai ba shi lada kowa in yi aikin zunubi Allah zai kama shi da zunubi ba haka bane ba to sai Allah ya zo madauki sarki ya ba maza waɗansu ƙarfin da iko da ƙarfi da isa da iya wanda mace ba za ta iya ba Allah kuma ya ba mata ƙarfi da iko da isa da waɗansu abubuwan da namiji ba zai iya ba duk da cewa shi namiji ne ba zai iya ba ko ya ce zai yi ba zai iya ba to waɗannan ce ne na ce da ake ta yi turawa suka zo suka samu kafa suka shiga suka dada lalata al'amari suka dagula al'amari har yanzu kowa ya waye gari ya rasa ina ma ne alkibla ina aka sa gaba ya za a yi asira to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce ai in mutane suna sabani akan abu akwai wani abin da suka yi suka yi suka hadu akai babu sabani akai to sai a ɗauko wannan abin a haɗa. a yi musu bayanin abin da suka yi sabani a din a kai don su fahimta sai Allah madaukakin sarki ce ba da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallayli idza yaghsha والليل إذا يغشى هل هناك من يختلف في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ta ɓoye duhun dare da sai aka ce akwai makhlukin da ya taba sabani cewa dare na da muhimmancinsa rana tana da muhimmancinta muhimmancin dare shine muhimmancin rana muhimmancin rana shine muhimmancin dare wani zai wadatar ga wani su sai an same su da rana za ka je ka yi kai kawo ba fatakan samun abinci a je a yi abinci a gina kaza a je a yi kaza a je a yi kaza wannan rayuwar ba za ka yi ci gaba da ita ba saboda awa ashirin da hudu sai Allah ya kawo duhun dare sai ka je ka kwanta ka yi bacci ka yi minshari gajiyar ranar ya ta kenan babu shi sa'an nan gobe ka samu ka tashi ka je ka yi wani abin iya rayuwar da aka yanke maka to ashe dare na da muhimmanci rana na da muhimmanci muhimmancin dare ba zai wadatar ba game da muhimmancin rana muhimmancin rana ba zai wadatar ba game muhimmancin dare sai Allah ce wallaili ya sha Allah ya rantsuwa da dare a lokacin da ya rufe da duhunsa wannan hari iza ta jalla Allah ya rantsuwa da rana a lokacin da ta bayyana ta haskaka duniya sa'an sai ce wa ma khalaqa zakara wal unsa Allah ya yi rantsuwa da halittar namiji da halittar mace sa'an sai ce inna sa'yakum la shatta inna sa'yakum la shatta fa amma man asa wattaka wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى أليس هكذا؟ بهك الله مرة سنكي فدابا to sai Allah ya ce ai ba ku da shakka cewa dare na da muhimmanci rana na da muhimmanci to haka ya kamata kuma kada ku yi shakka cewa namiji na da muhimmanci mace na da muhimmanci akwai muhimmancin da mace za ta yi namiji ba zai iya yi ba in ka rike wannan abin minti talatin ka gaji mace za ta ɗau ciki wata tara tana ɗauke da shi da shi za ta kwanta da shi za ta tashi da shi za ta tafi da shi za ta dawo wa isa yi wannan namiji zai iya yin wannan sa'an nan kuma ta zo za ta haifi wannan ɗan rai hannun Allah ko ta mutu ko ta rayu yana fitowa ta manta da wahalan wata tara wata tara ɗin nan da tashin hankali ba ta son ƙaurin komai kullum komai yana ba ta haushi ga zuciya na tashi ga harasuwa ɗan na fitowa ta manta da wata tara wahalan da ta duk wata tara namiji zai iya yin wannan kai da kake cewa me matsayin mata a rayuwa ko a addinin musulunci mace ta haife ka ta dauki cikin ka wata tara sa'annan ka fito kana kan cinyanta ka sha nonon ta nan ka sha nonon ta nan sai ta ci abinci dan ta samu kwai ka sha nonon sa'annan ta baka abinci ka ci har sai da ka girma sai da ka girma ita tana gida ba gidajiya ba ta yi karatu ba amma duk abin da ake firamare da ita ke da safe za ta baka koko in takalmin ka bai ya tsinke ta dauko ta ta shibbe bana wannan na alwala ta baka je ka makaranta ta baka koko ka sha ita ta dauki goro ta sa baki sannan ka je ka dawo ka tarar da abinci ita ba ta yi karatu ba amma ana jarrabawan firamare da sakandare Ya'yanta na gabanta in ba a ce sun gama ba hankalinta bai kwanta ba da ita ake yi karamin aiki ne eh karamin aiki ne ita za ta yi ta yin wannan duk baki ɗaya sa'an nan uban ubanka ya fito daga aiki ya gaji da ka kwalla kuwa ke zo ki ɗauki ɗanki kuma ba gidansu ta kawo ba fa ita za ta zo ta ɗauke shi yana cin abinci baya son a shi bacci zai kama shi da yaro ya kwalla ihu ke baki da hankali baki da kaza ne ba ita ta yi ba fa shi yayi kuma ɗan ba gidansu ta kawo ba ita da shi suka haifi ɗan. amma da yake ya zama barna yanzu ya zama ɗanta. amma ya girma ya zama ɗan ware ne nasa ne ko to sa'an nan da yaro ya fara fitsari kai zaki da gai tana cin abinci da hannu ɗaya yana yin kaza da kaza za ta kama shi ba ta kyankyami haka ta yi da kai har ka zo ka girma sa'an nan ka zama mutum sa'an nan ake cewa mata ba su da hankali ai mace ba ta da kaza wai meye matsayin mace ma a cikin addinin musulunci yi matsayin mace ma a cikin rayuwa ma'ana yanzu ake neman matsayinta duk abin da ta yi ba san matsayinta ba har yanzu lokaci ya suka kuma wa afi nafi man afai anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa alai innahu la yazillu man walaita wa rabbana wa ta'ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين